radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ذلك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي masu sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran Mustapha Adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta biyu a yau Alhamis da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za ku saurara da da Allah sun kushi shirin nan na kokun san. Sai labarin duniya da dumi su sannan kuma kiɗa kiɗen Iraniyawa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Sai a fara da sauraron shirin nan na kokun san. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 4 ga watan mayan shekara ta 2023 daidai da goma sha hudu ga watan shawal na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan mayan shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana da cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma shekara ta 1944 ya haɗa mayaka kimanin 200,000 inda ya jagorance su suka yaƙi da sojojin nazi a jamus wanda suke son mamaye kasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya samu nasara a kan su inda ya murkushe sojojin kasar ta jamus daga nan ne kuma a shekarar ta 1953 ya zama shugaban kasar yugoslavia bayan haka an yi ta zabensa a kan wannan mukami har zuwa zaben shekara ta 1974 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da mulki har zuwa ranar hudu ga watan mayun shekara ta 1980 inda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru talatin da biyar. da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Said Amir Muhammad Kazimi Kazuwini babban malamin addini a kasar Iran ya rasu wanda kuma an haife shi ne a kasar Kuwait bayan wani lokaci mahaifinsa ya koma birnin Basra na kasar Iraki da zama inda Aitullah Kazubini ya fara karatu bayan nan ya yi karatu a gaban manyan malamai a birnin najab na kasar Iraki bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin Basra inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurin karatunsa da kuma idda ke samun karbuwa a wurin al'umma gwamnatin saddam hussein ta lokacin ta ji tsoron kada ya tasiri fiye da gwamnati akan haka suka shirya yi masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake yi a kansa sai bar kasar iraki ya koma kasar kuwait da zama ya shiga gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafan addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda rasu a rana irin ta a cikin shekara ta 1995 a kasar kuwait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 kuma ga labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. harkokin wajen ƙasar iran da iraki sun zanta ta wayar tarho inda suka tattauna da dangane da al'amuran yankin gabas ta tsakiya kashi uku cikin ɗari na mutanen duniya sun yi ta fama da yunwa mai tsanani a shekarar da ta gabata in ji majalisar ɗinkin duniya sannan za ku ji cewa prime minister ƙasar japan yana ziyara aiki a ƙasar kenya yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi da takwaransa na kasar iraki fuad hussein sun zanta ta wayar inda suka tattauna dangane da karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice na kasar iran ya ce ministocin biyu sun zanta dangane da al'amuran yankin gabas ta tsakiya wa'anda suka hada da palestine da kuma siriya labarin ya kara da cewa ministocin biyu sun buƙaci kowane bangare ya yi ƙoƙarin aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a tsakaninsu a baya kafin haka dai kasashen biyu sun cimma yarjejeniya kan wasu al'amura na tattalin arziki da kuma kasuwanci daga ciki yadda gina layin dogo wanda zai hada kasashen biyu daga kudancin kasashen rahoton global report on food crisis ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa mutane kimanin rubu'in biliyan a duniya sun yi ta fama da yunwa mai tsanani a shekarar da ta gabata a ƙasashe 58 shafin yanar gizo na labarai african news ya nakalto hukumar global report on food crisis wacce take aiki tare da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar abinci ta duniya fawa a takaice wacce kuma kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya suka kafa ta kara da cewa ƙasashen da abin ya shafa dai sun hada da somalia afghanistan burkina faso haiti nigeria sudan ta kudu yemen da kuma sauransu labarin ya ƙara da cewa abin da hukumar take nufi da yunwa mai tsanani a nan rashin abincin da ya kamata mutum ya ci wanda rashin samunsa zai kai shi ga halaka mutane kimanin miliyan 250 ne da wato rubu'in biliyan a duniya suke fama da yunwa idan mun ɗauki cewa yawan mutane a duniya a halin yanzu ya kai mutum biliyan takwas rahoton ya kara da cewa wannan yana nuna cewa yawan mutanen da suke fama da karancin abinci a duniya yana karuwa a kowace shekara har zuwa shekaru hudu da suka gabata wannan kuma ya nuna cewa majalisar ɗinkin duniya ta gaza cikin alkawalinta na kawo ƙarshen ƙarancin abinci a duniya kamar yadda yake cikin shirye-shiryenta na wadatar da duniya da abinci. Firaministan ƙasar Japan fomio Kishida ya isa ƙasar Kenya a jiya Laraba inda ya gana da shugaba William Ruto a birnin Nairobi babban birnin ƙasar ta Kenya. Shafin yanar gizo na labarai African News ya bayyana cewa shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama daga ciki har da ƙarfafa dangantaka tsakaninsu batun yaƙi a ƙasar Ukraine da kuma yaƙi a ƙasar Sudan. Kashida ya bayyana shirin gwamnatin kasar Japan na karfafa harkokin kasuwanci da kasar Kenya don taimakawa tattalin arzikin kasashen yankin wanda kuma zai kai ga samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin. Firaministan ya ce kasar Japan a matsayinta na shugaban kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki a duniya akwai bukatar sanin matsalolin da kasashen Afirka suke fama da su don ta gabatar da su a taron kungiyar G7. wanda za a gudanar a birnin Hiroshima na kasar Japan ne a wannan watan da muke ciki. A nashi bangaren shugaba Ruto ya bayyana cewa gwamnatin kasar Kenya tana son karfafa dangantaka da kasar Japan a bangarorin da kowace kasa daga cikin kasashen biyu take ganin tana bukata. Ya kuma kammala da cewa yana son jin muryar kasashen Afirka a taron na G7 wanda za a gudanar a birnin Hiroshima a cikin wannan watar. masu sauraron labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Tawaga 'yan najeriya wacce ta kunshi mutane 274 daga cikin wa'anda yaƙi ya rutsa da su a ƙasar sudan ta isa birnin abuja a jiya laraba Jarida premium ta najeriya ta ce jirgin saman kamfanin airpeace ne ya kwaso su daga birnin aswan na ƙasar masar zuwa gida kuma wannan ita ce tawaga ta farko na shirin kwasar 'yan najeriya kimani biyar daga kasar ta sudan labarin ya kara da cewa an kwaso 'yan najeriya da farko daga kasar sudan zuwa birnin aswan na kasar masar da motocin bas bas sannan za a ci gaba da kwaso su zuwa gida da jiragen sama daga birnin aswan na kasar ta masar an sami tsaiko a jigilar 'yan najeriya wa'anda yaƙi ya rutsa da su a kasar ta sudan saboda matsalolin diplomasiya da kuma wasu matsalolin amma daga yanzu ana ganin shirin zai tafi kamar yadda aka tsara gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa ta aike da jirgin sama ɗauke da kayakin agaji ga mutanen ƙasar sudan wanda suka tsallaka kan iyaka zuwa ƙasar chadi jaridar sudan tribune ta ƙasar sudan ta bayyana cewa wannan na daga cikin taimakon da sarki khalifa bin zaid an nahayan yake yi ta cibiyarsa ta ba da agaji ga mabukata a duk duniya labarin ya kara da cewa kayayyakin agajin da ya isa birnin jamaina babban birnin kasar chadi a ranar talatin da ta gabata dai kayakin abinci ne don tallafawa mutanen kasar sudan wanda suke kan iyakar kasar da kasar chadi akalla mutane 528 ne aka tabbatar da mutuwansu tun lokacin da aka fara yaƙi a ƙasar sudan a ƙarshen watan ramadan da ya gabata sannan wasu 4,599 kuma suka ji rauni banda haka wasu mutane 333 sun sami mafaka a wasu wurare a cikin ƙasar a yayin da wasu kimani 100 kuma suka tsallaka zuwa ƙasashe makwabta masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to an gaida tahir raji da ya kanto labaran duniya sai kuma shirin na na muleka iran tare da muhammad amin ibrahim kiyawa muleka iran jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na muleka iran shin yadda shin same ka muku tarihin muhimman wurare na al'adu masu tarihi da ma wurare na addini sauran abubuwan masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan ma saurare sun ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. madalla yanzu kamar shiga cikin kwarai shirin a shirin namu zai shawagi ne na kama da wani a babbar fadar namaze. ɗaya daga cikin kyawawan gine-gine da ke nan birnin tehran shi dai wannan katafaren gini da ke birnin tehran an gina shi ne daga tsakanin shekara ta 1957 zuwa 1964 ta hannun fitaccen mai zane-zanen gine-gine din nan ɗan ƙasar italiya mai suna architect Gio ponte katafaren gidan na namaze an gina shi ne a unguwar niyabaran da ke arewacin tehran kuma an zana shi ne ta hannun babban masanin ilimin zane-zanen nan ɗan ƙasar italiya wato gio Pente tsakanin shekara ta 1950 zuwa shekarun 1960 babu shakka yana ɗaya daga cikin gidaje guda uku da wannan fitaccen mai zane-zane ya yi a duniya wanda suka yi fice inda sauran guda biyun ya zana su ne kuma an gina su a ƙasar venezuela karamin littafi mai suna demos eyes a kan kasar iran shine sakamakon wani gagarumin shiri da ke nufin nuna irin rawar da ta taka a cikin shekaru saba'in da suka gabata ta hanyar gine-gine da zane-zane a duniya da kuma irin nasarar da aka samu na haɗin gwiwa tsakanin masu gine-gine na iran da kuma na ƙasar italiya ƙarin bayani akan wannan batun jakadan ƙasar italiya a kasar iran gios epe ya bayyana cewa dangantakar tsakanin italiya da kasar iran bisa al'ada an gina ta ne bisa aminci da mutunta juna ya kara da cewa katafaren gidan namaze yana cike da tarihi da haɗin gwiwa da mu'amala tsakanin ƙasashen guda biyu da yake ishara game da irin rawar da mujallar dios ta taka daga lokacin kafata ta shekaru ɗari suka gabata wanda tsawon lokacin da take wakiltar muhimman al'amura da suka shafi gine-gine zane-zane a duniya prone ya gode wa dukkan masu zane-zane da masu bincike da ƙwararru na iran da italiya game da namijin ƙoƙarin da suka yi wanda ya zama ban misali na haɗin gwiwa na al'adu mafi nasara tsakanin roma da tehran shirin ya kunshi ɓangarori guda goma da ke ɗaukar hankalin masu kallo domin gano manyan labaru da suka shafi Iran wanda mujallar Domos ta buga a cikin shekaru saba'in da suka gabata. Kowane bangare yana mayar da hankali ne kan wani aiki na daban da masana Iran ko Italiyawa suka samu wanda wannan ke kara tabbatar da muhimmancin Iran a tarihin gine-gine da zane zamani da ci gaba da kuma dangantakarta da ke tsakaninta da ƙasar Italiya. a lokacin wani taro da aka gudanar an nuna kashi goma kuma na ƙarshe na shirin domus eyes kan iran wanda ke dauke da katafaren ginin namaze kamar yadda salvator lisitra mai kula da abubuwan da ya shafi adana bayanai da shirye-shirye da aka yi na wannan mujalla inda ya faɗi cewa katafaren gidan namaze yana wakiltar ɗaya daga cikin mafi kyawun 'yanci da tsari na samar da gine-gine ne a duniya haka zalika a wata hira da aka yi da shi lesitra ya tunatar game da nuna ra'ayi da fitaccen masannin zane-zanen na ɗan ƙasar italiya ya yi game da duniyar musulmi da kuma irin gudunmawar da ya bayar wani tattauna tsakanin al'ummomi masu wayewa daban-daban a matsayin dama mafi girma ta bayyana al'adu da sauransu kamar yadda ya tabbata daga ra'ayoyin da aka samu tsawon shekaru da suka gabata da kuma irin gudunmawar da ya bayar wajen gudanar da ayyuka masu ban mamaki a kasashen iran da kuma italiya wannan kenan game da abin da ya shafi katafaren ginin nan na namaze kuma wurin yawon shakatawa da bude ido wanda yake wuri ne na tarihi da al'ada na kasar iran to yanzu kuma shirin namu zai garzaya garin ardabil sai da kada ku sha'afa shirin namu yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. to yanzu kuma shirin namu zai ci gaba matattarar yawon shakatawa ta sheikh safiyuddin kanake da kushewarsa suna ɗaya daga cikin muhimman ababen tarihi a garin ardabil da ke arewa maso yammacin ƙasar iran garin ardabil wani birni ne da ke arewa maso yammacin ƙasar iran kuma an zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin birnin yawon buɗe ido da hukumar haɗin gwiwa ta arziki ta eko ta yi a yau alhamis aka buɗe babban taron na ƙasa da ƙasa kan yawon bude ido a birnin Adabil. Taron ya kunshi shirye-shirye daban-daban ya kunshi shirye-shirye daban-daban da aka guda ake gudanarwa ciki har da ziyarar wuraren yawon shakatawa da suka yi suna a birnin na Ardabil. Jakadun kungiyar tattalin arziki da haɗin gwiwa ta Iko sun kai ziyara a matar kasuwancin ta Sheikh Safiyuddin kuma sun yi mamaki sosai game da irin fasaha da salo na tsarin gine-gine da aka zuba a wannan waje. matattarar ana ɗaukar ta a matsayin ƙololuwar fasahar gine-gine ne ta ƙasar iran saboda kima da ci gaban al'adu da matattarar din da kabarin nasa suke da shi ya sa wurin ya samu ta goma shi inda hukumar kula da al'adu da kayan tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi masa rajista ko kuma a matsayin wajen tarihi abin girmamawa na duniya a ranar goma ga watan agusta na shekara ta 2010 ne kuma unesco ta sanya sunan wannan wuri daga cikin wuraren girmamawa kuma na tarihi da yawan bude ido a kasar iran to ba saurare da fin daɗi karewa in ji masu iya magana ga shi an kuraro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin janin zamun shirin a nan sai a biyo bashi a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su da shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi na kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Ma sauraro ga shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari. Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa A yau shirin namu ya gato muku Ali Riza Iftikhari. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. شکفتن گلی تو شکوه دفتر تغزلی to da za iftikari a gaishe ga cikin waka da gabatar mana da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirinmu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya kawo muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu kammala baki ɗami mai bankwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu